Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi biyu ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Ma'aikatan kashe gobara na kokarin kashe wata gobara da ta tashi a harabar ginin majalisar dokokin ƙasar Afirka ta kudu. Turai ta sami sama da mutane miliyan ɗari da suka kamu da cutar coronavirus don bayan barkewar annobar kusan shekaru biyu da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins. An jirgin jami'an tsaron kasar Sudan da dama yau Lahadi inda suka saka shingaye a babban birnin kasar khartoum a daidai lokacin da ake ta kiraye-kirayen gudanar da gangamin nuna goyon bayan dimokuraɗiyya na tunawa da shahidai da aka kashe a zanga-zangar baya-bayan nan. To A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalar rashin tsaro da addabi wasu sassan Najeriya ta sa al'ummomin yankunan gabashin jihar Sokoto tunanin haɗa kai tare da taimakon gwamnati don su ceto yankunan nasu daga rugujewa sanadiyar rashin tsaro. Ba za mu riƙe mu ba muna kallon wannan bala'i mu ce gwamnati gwamnati ba ta ba akwai abin da gwamnati ke yi sannan ko tana son yi in ba mu haɗa kanmu ba ba ta yi dai irin wannan haɗin kai da muke son mu yi ba maganar siyasa ba ce magana ce ta ceton 'yan uwanmu ɗiyanmu da jikokinmu da ma da ba haihuwa ba tsohon gwamnan jihar sokoto a tahira dalhatu bafarawa kenan muna tafa da ƙarin bayani Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gano wasu gwamman mutane da suka harbu da nau'in Omicron na cutar coronavirus. Mun samu launi na variant wanda ake ce ma Omicron mutum 27 da an ka gano suna toke da wannan launi. Kuma launi ne wanda shi ne har yanzu ba a ƙare binciken shi ba. Ministan lafiyar jamhuriyar Nijar kenan Dr. Ilyasu Idi mai nasara za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Har ila yau daga Nijar ɗin za ku je da 'yan ƙasar ke ci gaba da yin addu'o'i da fatan alkhairi a wannan sabuwar shekarar ta 2022. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatan kashe gobara na kokarin kashe wata gobara da ta tashi a harabar ginin Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu. Ministar ayyuka ta ƙasar ta faɗa yau Lahadi cewa gobarar ta fara ne daga bene na uku na ginin da ofisoshi suke kuma ta yaɗu zuwa ginin Majalisar Dokokin inda 'yan Majalisar Afirka ta Kudu ke zama. Ta ce gobarar ta isa zauren Majalisar Dokokin ƙasar. inda ta kira wannan rana ranar bakin ciki ga dimokuraɗiyya da misalin karfe shida na safe agogon kasar ne dai jami'an tsaro masu gadi suka sanar da faruwar gobarar da shugaban kasa afirka ta kudu cyril ramaphosa da wasu manyan 'yan siyasa da dama da suka je cape town don halartar jana'izar archbishop desmond tutu an gudanar da jana'izar jiya asabar a majami'ar st george da ke birnin wanda gini ɗaya ne tsakaninsa da harabar majalisar Turai ta sami sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus tun bayan barkewar annobar kusan shekaru biyu da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins, an sami adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar. An ba da rahoton kusan mutane miliyan biyar ne suka kamu da cuta a turai cikin kwanaki bakwai da suka gabata, tare da sha bakwai daga cikin kasashe. ko yankuna hamsin da biyu da suka hada da kungiyar turai sun kafa tarihi na samu mafi yawan masu kamuwa da sabon nauyin omicron na cutar corona coronavirus mai saurin yaduwa a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa afp jiya asabar fiye da mutane miliyan ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda suka kamu an same su ne a ƙasar faransa wadda ta shiga jerin ƙasashen amurka da indiya da brazil da burtaniya da kuma rasha da zama ƙasa ta shida da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan goma tun bayan barkewar cutar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton mutane biyar sun kamu da coronavirus a jiya Asabar. Tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nauyin Omicron a kasar zuwa 1,431. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi gargadin cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka kamu ya wuce ƙididdigar da aka fitar labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jibge jami'an tsaron ƙasar sudan da dama yau lahadi inda suka saka shingaye a babban birnin ƙasar khartoum a daidai lokacin da ake ta kiraye-kirayen gudanar da gangamin nuna goyon bayan dimokuraɗiyya na tunawa da shahidai da aka kashe a zanga-zangar baya-bayan nan an takaita hanyoyin sadarwa da suka hada da intanet da layukan waya sosai yayin da sojoji suka yi amfani da kwantenoni wajen rufe wasu muhimman gadoji da ke gabar kogin nilu da ke hada da khartum da ke wayanta kungiyar sa ido ta yanar gizo netblocks ta ce an katse intanet ta wayar hannu tun a hantsi gabanin zanga-zangar da aka shirya yi ta farko a sabuwar shekara masu fafutuka suna amfani da intanet don shirya zanga-zanga da kuma watsa hotunan gangamin kai tsaye. to Dalla, kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, bisa ga yadda rashin tsaro ke ci gaba da wanzuwa, al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin sun fara tunanin haɗa kai wuri ɗaya tare da taimakon gwamnati don su ceto yankunan nasu daga rugujewa sanadiyar rashin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Matsalolin rashin tsaro da suka daidaita yankuna da dama a Najeriya bayan kisan jama'a da sace-sace haka ma sun kawo koma baya ga yankunan a haujin ababen more rayuwa da ba wani aikin ci gaba da ake iya gudanarwa a cikin su duk da kasancewa suna ci gaba da tarwatsewa. Hakan bai rasa nasaba da dalilin da ya sa gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar raya arewa ta gabas yankin da kungiyar boko haram ta tarwatsa wannan karon ba gwamnati ce ba sai dai al'ummomi ne na yankunan gabashin sokoto a yammacin arewacin najeriya yankin da ya sha fama da ayyukan yan bindiga suka ga ya dace su haɗu dukansu tare da haɗin kan gwamnati su ceto yankin su daga ci gaba da rugujewa sanadiyar rashin tsaro tsohon gwamnan sokoto a tahiru dalatu bafarawa jigo ne a jihar kuma ɗan asalin yankin ne na gabashin sokoto ba za mu riƙe mu ba muna kallon wannan bala'i mu ce gwamnati ta mana gwamnati ba ta iyawa akwai abin da gwamnati ke yi sannan ko tana son yi in ba mu haɗa kanmu ba ba ta yi ne irin wannan haɗin kai da muke son mu yi ba maganar siyasa ba ce magana ce ta ceton 'yan uwanmu ɗiyanmu da jikokinmu da ma da ba haifa ba shekara uku muna cin wannan masifa shugaban kungiyar raya yankin farfesa nasir muktar gatawa ya ce wani bincike da suka gudanar ya nuna akwai bukatar a kawo ɗaukin gaugawa ga yankin nasu. Wannan yanki din gaba ɗai yanzu kusan a ce ya ruguje saboda mi saboda wato matsaloli na tashin hankali da kuma kashe-kashen kawuna da ake yi sannan mu sani cewa mutane a wannan yanki din halin yanzu suna cikin hali na yunwa da kuma rashin tsaro mu sani cewa fa manya-manyan kasun ne da ke wannan yanki din wato wanda kasun ne kamar na duniya ma za a cewa gaba ɗaya an kulle su saboda mi saboda rashin tsaro. A haujin mahukunta kuwa gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kwarin gwiwa ya bayar ga wannan anniya ta al'ummomi masu fama da matsalolin rashin tsaro. Ba tare da kuma mun kasa a gwiwa ba don ɗaukar mataki da yadda Allah da yadda Allah da yadda Allah ba daɗewa ba bisa ga matakan da ake ɗauka kuma da za a ƙara ɗauka in Allah ya yarda za mu kai ƙarshen turji Allah ya so. To yaya sauran mazauna yankunan suka kalli wannan yunkurin da jagororin su suka assasa? Sunana dai Murtala Yusuf Kautu Isa. Shekarar mu biyu makarantun nan mu gaba ɗaya ba a karatu na firamare. Ba a noma. To alhamdulillah irin ba farawa da ya fito fili saboda ya san matsalolin nan suna nan su. to mun zura musu idanu mu gani za su yi sannan kuma ni an manowa wadda aka son a cimma. Sunana Honorable Abdullahi Muhammad Samai da Sabon Birni. Idan ka duba waɗannan matsaloli na tsaro duk sun shafi waɗannan ƙananan hukumi guda takwas. Haɗin kanmu zai kawo nasara ga wannan lalura ɗan Allah ya rasa. Wannan yunkurin a cewar jama'ar yankunan ba ruwan sa da siyasa. Domin matsalar rashin tsaro kowa takan shafa ko da baya jam'iyya. Akan haka ne suke jan hankalin dukkanin 'yan asalin yankin da su bayar da haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Masu fafutuka na yin kira da a canja yadda ake kula da bakin haure da ba su da takaddun izinin zama a ƙasar Koriya ta Kudu. biyo bayan cin zarafin masu neman mafaka a 'yan kwanakin nan a ƙarƙashin tsarin shige da fice na yanzu duk wanda ya samu odar kora gami da waɗanda suka nemi mafaka kuma har yanzu suna jira za a iya ɗaure su a gidan yari na wani tsawon lokaci mara iyaka ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin 'yan gudun hijira dai sun daɗe suna jaddada buƙatar gwamnati da ta sake duba sashi na sittin da uku. sakin layi na ɗaya na dokar shige da fice wanda suke ganin wani mataki ne na ladabtarwa da take hakkin masu neman mafaka yanzu yayin da labarai na cin zarafi a cikin wuraren da ake tsare da su ke bazuwa yunkuri na yin kwaskwari ma ga dokar na iya samun tasiri jiya asabar amurka ta cire kasashen mali da habasha da gini daga shirin cinikayya mara haraji biyo bayan barazana da shugaba joe biden ya yi na yin hakan kan zargin take haƙoƙin bil'adama da kuma juyin mulkin baya-bayan nan ofishin wakilin kasuwanci na amurka ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau amurka ta dakatar da kasashen habasha da mali da gini daga shirin kasuwancin a gawo saboda matakin da gwamnatocinsu suka ɗauka wanda ya saba dokar a gawo biden ya faɗa a watan nuwamban bara cewa za a cire habasha daga kasuwanci mara haraji da aka samar ƙarƙashin dokar bunƙasa afirka ta amurka a gawo saboda zargin take haƙoƙin adama a yankin tigray yayin da mali da gini su kuma saboda juyin mulki na baya-bayan nan A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar gano wasu gwamman mutane da suka harbi da nau'in Omicron na cutar coronavirus a kasar. Yayin da a gefe guda bayanai ke nunin cewa an samu karuwar masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a wannan makon. Lamarin da ya sa hukumomin suka ƙara nanata mahimmancin yin allurar rigakafin wannan cuta. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman mana Barma, ya aiko mana da karin bayani. Daga makon karshe na shekarar 2021 da aka gano mutum na farko dauke da kwayar Omicron a nan Nijar. Bayanan gwaje-gwajen da aka yi a farkon wannan shekara sabuwa sun tabbatar da samun karin wasu mutanen kusan talatin da suka harbu da wannan sabon nau'i mai wuyar al'amari saboda haka gwamnatin kasar ta hanyar ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyas idi mai nasara ta kira taron manema labarai da nufin yi wa jama'a hannunka mai sanda mun samu launi na variyan wanda ake ce ma omicron mutum 27 da an ka gano cikin waɗanda sun ka kamu suna ɗauke da wannan launi shi ko kun san kamar muna cikin wata biyu da ya shigo duniya yau kusan ƙasa ɗari suna ɗauke da wannan launin sai yau ma ga mu mun sami shi kuma launi ne wanda shi ka ne har yanzu ba a ƙare binciken shi ba game da wannan ne mun ka hiddo da sunan gwamnati wannan sanarwa da yake ana cewa rigakafi ya fi magani ya sa hukumomin lafiya kiran al'umma akan maganar yin allurar rigakafi kamar yadda suke ƙara tunatarwa akan mahimmancin mutunta matakan kariyar da aka shata tun a farkon bullar wannan annoba ta duniya. Gwamnati ya ɗauki matakai daban-daban na kare al'umma don haka muke tunatar da mutane su ci gaba su ma ƙara ƙarfafa sa takunkumi ko bavet su ƙara ci gaba da tsabtace jikinsu da tsabtace hannunsu game da ko sabuni ko gel wannan wanda ake unhwani da shi mutane su kiyaye cunkoso babban babban mataki yau shaushawa ce waɗanda mutanen yau duk da sun ka kamu da wannan ciwon balle waɗanda akwance binciken da an ka yi ba wanda an kai ma shaushawa da sunan gwamnati muna kira ga mutane su hito su yi wannan shaushawa in ma mutum ya kamu in yana da wannan shaushawa ba zai irin wannan mugun ciwon wanda zai kai shi kwance ba har ya rasa rayuwar shi mutane kimanin dubu bakwai da dari hudu da biyar ne aka kesta cewa sun kamu da cutar corona a nan nijar daga farkon bullar wannan annoba a ranar 19 ga watan maris na 2020 kawo yau lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 275 yayin da aka yi nasarar warkar da mutane 6,926 wasu sama da 200 na shan magani a yanzu haka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sulaman mana barma da wannan rahota Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar ɗin, 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana fatansu a wannan sabuwar shekarar ta 2022. Sun kuma bayyana abubuwan da suka fi ci masu tuwo a ƙwarya a shekarar da ta gabata ta 2021. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. umar sagajin malam sani mai kasat to lallai dai abubuwan suka dame mu a matsayin mu na yan kasa duka bai kai da tsaro ba yau babban matsalar da muke fuskanta a jihohi guda biyu zuwa uku na kasar gata matsalar tsaro kashe kashe yayi yawa tashi hankali yayi yawa ko da yaushe wannan duk wani dan kasa da ka sani wanda san ciwon kasa ta yi shi na fatan ya ce a ce jiha guda ta samu matsala ko kuma ta jiha ta samu matsala wai dai shi ce shi na fatan ya ce a ni tunda ina cikin jiha ta ba matsala a tana iya ta shafi ta dawo ta dawo ga jihar ka tunda abin da shafi ta jiha na zuwa wata jiha a ramu wanzam da bisu gidan ke biya sai dai a ce an an gode ma Allah alhamdulillah ga matsalar rashin kasuwa sa'annan abu ko na sai da ana dai an dai gode da haraka ta zuwa haka nan za a ta da ita yanzu na zancen kasuwanci sun yi tsada sun yi tsadar rayuwa adamu daga jar kasa kenan dai wannan shekara ta sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah akwai tashi hankali sosai cikin wannan kasa ta mu ta Nijar abinda muke addu'a ubangiji Allah shi mana magani yayin da 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar suka tsunduma a cikin shekara ta 2022 kamar dukkan al'ummomin duniya sun yi fatan samun alheri da maganin matsalolin da suka tunkara a shekarar ta gabata ta 2021. Sunana Aimi, to fata alkhairin da garin cikin shi yadda Allah nuna mana wanga lokaci Allah Ubangiji ya nuna mana baitin shi cikin kalama Allah ya sa mu dace Allah ya haɗa mu da alkhairin da yake ciki aka san haka Ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya zama alkhairi. Sunana Muhammad Sani Ibrahim da ke nan birnin Kwani. Lillahi abin na gaba wanda ke kan gaba ke cima 'yan kasa tuwa kwarya babu kamar matsalar tsaro in an yi duba da yanayin da kasar mu ke ciki ta barazana dangance da 'yan ta'adda kaga wannan ita ce za a sa gaba sannan na biyunta damuna ta zo ga yanda ta zo kaga akwai matsalar abinci wannan yana daga ciki na biyu sannan kuma da dai sauransu dan abubuwa suna da yawa baka iya lissafi su sunana abu zaidi yakub wannan shekara da yau da ta wuce to ba mu fata abubuwa waɗanda muka gani gare ta na ɗai ruta na biyu rashin ruwa na uku rashin wadata abinci wannan sabo shekara muna mula roko ga Allah ga ma'aiki Allah ya tabbatar mana alheri Allah ya bamu zaman lahiya da lahiya da abin da lahiya za ta ci hukumomin kasar ta jamhuriyar niger sun yi wa 'yan kasar fatan alheri da roƙon kowanne daga cikin su da su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da ya warware wa kasar dimbin matsalolin da ta fuskanta a shekara 2021 da suka ta'allaka ga matsalolin tsaro tsadar rayuwa rashin samun ruwan sama masu yawa waɗanda suka kawo cikas ga noman damana da cutar corona virus haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa a cikin shirin matasa a duniyar gizo. da ya saba taɓo batutuwan da suka shafi al'amuran matasa a kafafen yanar gizo. A wannan makon shirin na musamman ne ya kuma ba ku dama ku sa da zumunci tare da faɗin ra'ayoyinku game da shekarar 2021 da kuma fatan ku ga wannan sabuwar shekara ta miladiya 2022 da muka shiga. Albarkacin hakan na zakulo wasu daga cikin ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook da WhatsApp. kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Yanzu bari mu je ga ra'ayin malami na farko. Assalamu alaikum shirin matasa a duniyar gizo. Sunana Rabiu Abdullahi daga nan birnin Jos jihar Plateau. To a ina taya yan uwa masoya tare da masu sauraron tashar VOA Hausa murnar shiga wannan sabuwar shekara. Lalle abin alfahari ne kuma abin farin ciki ne tare da lokaci da ya kamata mu muka godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana karshen wannan shekara ta 2021 lafiya kasancewa mun fara shekarar tare da ɗimbin mutane amma Allah bai nuna musu wannan lokaci ba lalle dole mu gode wa Allah tare da fatan wannan sabuwar shekara da muka shiga ta da da ashirin biyu Allah ya sa mu shiga a sa'a sa'an nan dukkan matsalolin da muka fuskanta a baya a cikin shekarun da suka gabata su zama mana tarihi mu fara wannan shekara lafiya kuma mu ga karshen ta lafiya Assalamu alaikum sunana Honorable Abdulmanafi Usman daga Zamfara alhakikanin gaskiya wannan shekara ta 2021 ba mu fatan allah ya maimaita mana irin ta ga yanayin da muka shiga da taɓarɓarewar tsaro kuma muna fatan ita shekara ta 2022 allah ubangiji ya ƙaddarci ita ce ƙarshen matsalolin da muka fuskanta mu 'yan najeriya allah ya kawo mana ƙarshen wannan masiba kawo mana ɗauki da kanshi kuma ya ƙara yalwantar mu da shuwagabanni masu tausayin mu albarkan da ke cikin wannan watan allah ya sa da mu da shi shirin da ke ciki kuma allah ya katange mu da shi allah ya ba mu arziki mai amfani duniya wa lahira allah ya yaye mana fitattun da suke damun kasar mu allah kuma ya sa mu cika da kyau da imani sunana rahama muhammad rafa'i na lele ina yi wa 'yan uwana na lele family barka da wannan sabon shekara. kuwa munnar Ibrahim Alki cewa yake fatanmu shine Allah ya fi mana zanubanmu na shekarar da muka yi bankwana da ita. Wannan da muka shiga kuma Allah ya sa ta zo mana da alkhairai da kwanciyar hankali. Daba Muhammad Yola ya ce ina taya al'ummar duniya baki ɗaya barkanmu da iskan ƙarshen shekara. da fatan mun shiga sabuwar shekara lafiya musamman ma al'ummar ƙasa ta najeriya allah ya sa shine ƙarshen tashin hankalin da muke fama da ita Babawu mato mai addu'a ya ce mu dai fatanmu da addu'ar mu allah ya kawo mana daidaituwar al'amura a ƙasashen mu baki ɗaya yana yi wa ilahir ma'aikatan voa hausa fatan alheri to muna godiya bari mu je ga ra'ayi na gaba ta kafar whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana muawiya abdulkadir jos ra'ayina ga wannan ga ta tsohuwar shekara da tauce da kuma sabuwa da zamu shiga shine mu dage da addu'a da tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da masu tare kai baya da duk abubuwan da suke faruwa su kuma wanda za su Allah ya shirya mana su wanda ba za su shirya ba kuma Allah ya mana maganin su wannan shine ra'ayi na dagewa da addu'a da kuma tawassuli ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amin ce Rukayya Abdullahi a wani a wannan magana take haka take gaskiya muna fatan masifar da muka shiga a shekarar dubu 2021 nan da za mu barta Allah kada ya maimaita mana ita duba da mugayen hare-haren nan da ya faru da tsadan kayan masarufi rashin tsaro Allah ya mana maganin shi a shekarar nan da za mu shiga Allah ya yi mana dukkan wannan masifa kuma muna roƙon Allah ya yafe mana zunubanmu Allah ya gafarta mana ya kawo mana ɗauki gaba ɗaya. To shi kuma Abdulkarim Ahmad cewa ya ce fatan mu dai Allah ya sa mun shiga sabuwar shekara a sa'a. Allah ya ba wa arewacin Najeriya zaman lafiya ya raba mu da matsalar tsaro. To sai kuma sakwar haɗin gwiwa da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maɗori tare da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Kumar Hassan Hamza Sule Takarkar daga jihar Jigawa suka ce salamu alaikum muryar Amurka. Mu dai fatan mu a wannan shekara shine samun cikakken tsaro da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya. Mu muna so mu yi kira ga 'yan kasuwa masu karawa kayan su kuɗi idan ƙarshen shekara ta yi don Allah ji tsoron Allah ku tausayawa malam talaka domin a halin da ake ciki yanzu ba kowa bane yake iya biya wa kansa da iyalansa bukatun yau da kullum ina kuma ga ƙarawa kayayyaki kuɗi da ƙarƙashe muke kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta duba makomar talaka kafin ta yi tunanin ƙarin kuɗin man fetur muddin mulkin ana yin sa ne da zumbar kyautata rayuwar malam talaka. karshe da ya fito daga Muhammad Ishaq Aja da ke cewa wannan shekara da aka fita daga cikinta ta 2021 an zubar da jini mara iyaka wanda Allah kaɗai ya san adadin su. Fatan mu dai Allah ya gafarta ma waɗanda tashin hankali ya ritsa da su. Mu kuma 'yan baya Allah ya kare mu. Allah jinjina a gare ka ibrahim suleiman dan iro da wannan wakar da ka rera mana mai suna social media duniyar matasa allah ya kara basira to sauraro iya lokacin da aka ɗiban mu shirin kenan yanzu a madadin mahukunta da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan sabuwar shekara a kuma ci gaba da kasancewa tare da shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka bisalam. a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. Ya ce a madadin masu sauraron ku daga sassan duniya muna taya ku murnar shiga sabuwar shekarar 2022. Da fatan Allah ya kara muku himma da kwazo da juriya wajen ci gaba da haskaka mana. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Alhamdulillah muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya tabbatar da mu cikin rayayyu da ya nuna mana sabuwar shekara. Ina amfani da wannan damar wajen roƙon Allah da ya shiryar da mu sannan ya shiryar da shugabanninmu ya ba mu zaman lafiya a Najeriya ya kawo mana sauƙin tsadar rayuwa da kayayyaki. Allah ya taimake mu a duk abubuwan alkhairin da muka sa a gaba mu ga bayansa a cikin sauƙi. Allah ya yaye mana cututtukan zamani. Allah ka nuna mana wata sabuwar shekarar da alkhairi. Sako daga Bala Muhammad Damban a jihar Bauchin Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Jamila Ado Salati goma ga annabar Jau da fatan Ado Salati goma ga annabar Jau. Suka ce gaskiyar magana ba mu taɓa ganin shekara mai tudu da gangare irin shekarar dubu biyu da da ɗaya ba domin abubuwan cizon yatsa sun yi ta faruwa a cikinta. tun daga tsadar rayuwa har zuwa ga kashe-kashen mutane da garkuwa da su da dai sauransu. Don haka muna addu'ar Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli a cikin wannan sabuwar shekarar ta 2022 da muka shiga. Sannan ya zaɓar mana shugabanni na gari a zaben shekarar 2023. Wasiƙa ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa. A hakikanin gaskiyar magana, mu talakawan tarayyar Najeriya muna ji a jikinmu a kan matsanancin halin tsadar rayuwa da muke fuskanta. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗaukinsa na kai. Muna kira ga mahukunta a matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi da su tanadi irin amsar da za su gabatar a gaban Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asaba mai fata ya wuri da Malam Umar Babban Tauki. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, matsalar tsaro da ta'addanci a Najeriya kullum sai canza kala take yi. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya, ko da kuwa maƙiyan Najeriya ba sa so, sako daga Usman Shitu Mahuta. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.